ta wa zakata haka Allah ya ce saboda mai saboda girma da a cikin addini da sallah take da shi da kuma mai tana daga cikin rukunan da aka gina addinin musulunci da su to a nan gurin sai Abdullahi dan Abba dan Umar yake cewa Allah ya yarda da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin jerin matakai na uku da aka gina addinin musulunci da shi akwai iqamis sala wajibi ne mutum ya tsaya da sallah mataki na gaba wace wa ita izaka ka tsaye ka bada me ka bada zakka mun faɗa cewa ya halatta cewa dukkanin muminin da me da bai bada zakka ba matukar kudinsa sun kai nisabin ya bada zakka in dai ya ce ba zai ba ya halatta akwata ta karfi haka malamai suka faɗa muka ce me yasa muka ce duba da nassi na me na a hadisi da ya zo inda a ko kuma a cikin littattafai da malamai suka faɗi cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Fati sahabbai da yawa wasu sun ce ba za su ba da zakka ba can na abubakar yake cewa in igiya ce da ake kunne wata dabba da ita ba su ba da wannan zakkan ba to sai ya yaƙe su akan sai sun baya sabida me sabida kaga wajibi ce ma'ana ga wanda ta zama masa wajibi ke to shi isa sai mutum me dole mumini sai ya ba da zakka muka ce ko ba zakka yanzu irin yacce ake ta mugunta ba a ɗauki ɗari biyar ko dubu ɗaya a baka a wannan kyauta aka baka don an baka ɗari biyar ko dubu biyu kaga ba zakka ba ce ba a yi zakka irin yadda ake yin tafi sabilin layi a ɗauko ta a bawa mutum ɗin kuma malamai suka ce ya halatta wanda za ka ba wa zakka kake masa da yaƙini kake man tunanin cewa ba shi da hali ka ɗauki wannan zakkar ka ba shi ma'ana koda mai kuɗi ne ke in dai kana da yaƙinin cewa bai da hali suka ce ya halatta ka ɗauka ka ba shi sa'an masu aiki akan zakkar su ma ya halatta shi sa Allah ya ce wal la alaiha kaga da me da masu aikin karɓo zakkan kenan su ma ya halatta a ba su zakkar kenan mahallin shahid dai shine wa iqamis wa ita